والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna neman taimakonsa muna istighfari don tuba ma zunubanmu muna neman sari daga sharrukan kawunanmu daga munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi wanda Allah ya batar kuma ba mai shiryar da shi na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya na shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne sira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da alayensa da sahabbansa da sallamawa mai yawa bayan haka ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita tsakanin halittunsa ya sake fifita tsakanin ‘ya'yan Adamu junansu. Allah subhanahu wa ta'ala da ya halci ‘ya'yan Adamu sai ya zabi annabawa dubu hudu a cikinsu. Sai ya sake tankaɗewa ya rairaye ya sake manzanni uku. cikin manzannin ma akwai fifiko. Allah subhanahu wata'ala yana cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wayannan banzanni mun fifita sashin da sashin Min humman man kallama Allah a cikinsu akwai wanda yake zance da Allah akwai wanda Allah ya ɗaukaka shi akwai kuma masoyin Allah wanda babu irinsa shine Muhammadu Rasulullahi a cikin wayannan manzanni har yanzu Allah ya sake zaben ulul azmi minar rusuli mana. su guda biyar babu irinsu Allah yana cewa wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa bin maryam Allah yana fifita sashin ‘ya'yan Adamu har yanzu a cikinmu za ka samu wani gwamna wani basarake wani malami haka Allah yake fifita darajan wani a tsakaninmu shi Allah yake cewa walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddala ba'd al-amakin ala ba'd Allah ya fifita sashin bigire akan sashi makka ta fi ko'ina inda aka haifi muhammadu rasulullahi allah ya sake fifita madina garin hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah ya sake fifita baitul maqaddas garin annabawa saboda haka Allah yana fifita bugire akan bugire wa faddala ba'al al-azminati ala al-ba'd Allah yana fifita shashin zamani akan zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa khairu quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum mafificin zamani shine zamani na inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu min khairi quruni bani adama qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarni allazi kuntu bihi rawahu imam bukhari Allah ya tashi ya tankade, ya rairaye ya zabo wa annabi muhammadu zamani allah ya dubi wannan zamani bai dace da manzon allah ba sai a yi wurgi da shi a dubi wannan zamani bai yi kama da manzan allah ya fito a ciki ba a ajiye shi a gefe hatta kuntu min alqarni allazi kuntu bihi hatta sai da allah ya dubi zamanin da nazo a ciki shine fiyayyen zamani shine mafi alkhairin zamani sannan allah ya ce masoyina ka fito wannan shine zamanin da ya dace da kai ya rasulullahi Allah yana fifita watanni akan watanni shine bayaninmu yau Allah yana fifita kwanaki akan kwanaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'ati ku sani cewa mafifici ranar ku shine ranar juma'a fihi hulika adam a cikinsa aka halarci annabi adamu wa fihi bu'isa a cikinsa aka aiko annabi adamu a cikinsa kuma aka karbi rayuwansa a cikin ranar juma'a Allah ya sa shi cikin aljanna a ranar juma'a Allah ya fito da shi daga cikin aljanna a ranar juma'a Allah ya karbi tubansa a ranar juma'a akwai wata sa'a in ji Muhammadu Rasulullahi bawa ba zai yi muwafaka ba ya yi dace a wannan lokacin in ya roki Allah Allah zai amsa masa dukkanin bukatunsa malamai suka yi sabani wani lokaci ne shi ne malamai suka ce lokacin da limami ya zo ya zauna akan mimbari har a gama sallah duk addu'an da ka yi Allah zai karba maka wasu hadisai suka ce a'a lokacin shi ne lokaci na karshe bayan la'asar kafin rana ta faɗo wannan ranan ka yi dace kana ambaton Allah kana istighfari kana salatin annabi duk abin da ka roki Allah Allah zai amsa maka inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita watanni da ambato watanni masu alfarma Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillahi ku sani cewa lissafi watanni a wajen Allah guda goma sha biyu ne fi kitabillahi a cikin littafin Allah yau makalakar sama wal arda tunda Allah ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai ma'ana tunda Allah ya halicci duniya to lissafin watanni a wajen Allah su ne guda goma sha biyu al-muharram shine wata na farko sai safar sai rabiul awwal watan da aka haifi muhammadu rasulullah sai rabiu sani sai jimada awwal sai jimada akhir shine wanda yanzu muna cikin jimada akhir kuma rana ta karshe a jimada akhir din yau a wasu bayanai yau muna da kwana talatin shi kuma watan arabiya babu talatin da ɗaya ba ishirin da takwas kamar na boko yau kwana talatin automatically gobe shine ɗaya ga watan rajab sannan kuma sai rajab sai sha'ban sai ramadan watan azumi yanzu daga yau tsakaninmu da watan ramadan wata biyu cikakke kwana sittin Allah ya kai mu sannan watan ramadan shine wata na tara daga ne sai kuma sai watan goma shine watan shawwal goma ta cika daga nan sai kuma zulkada sai zulhijja wannan su ne watannin ubangiji guda goma sha biyu wanda babu ɗadi babu kari shi muharram shine ra'asu sana shine farkon wata a shekara منها أربعة الخرم a cikin wayannan guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu in ji Allah subhanahu wa ta'ala suna da alfarma saboda alfarmansu Allah ya hana mu kar mu keta alfarma wayannan watanni hudu ma'ana kar fala ta an bihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikin wayannan watanni guda hudu in ji Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kar mu saba masa ma'ana kar mu yi laifi kar mu je mu zalunci wani kar mu je mu kwace duki dukiyar wani kar mu je mu yi zinace zinace kar mu je mu ta shaye shaye watanni ne masu alfarma wanda hatta yaki an haramta a cikinsa in dai ba ya zama dole ko wajibi ba saboda alfarma wata min ha arba'atul hurum a cikin wayannan watanni guda goma sha biyu akwai arba'atul hurum guda hudu masu alfarma to wanne watanni ne masu hudu alfarma dinnan wannan watanni guda hudun nan a jere suke guda uku guda ɗaya shine yake can sama amma in ka ɗauko a lissafin shekara sai ka ce al-muharram sai ka ce rajab sai ka ce zulqada sai ka ce zulhijja guda hudu amma zulkada zulhijja muharram a jere suke watanni ne manya wanda kuma Allah ya yi abubuwa masu manya a cikinsu saboda girma ba wai girma na haka ba ne ba fafa lolo ba ne zulkada yana daga cikin watannin hajji kuma malamai suna cewa mafi yawan umuran manzan Allah guda hudu gaba ɗaya a cikin zulka da manzan Allah ya yi zulkada tana da hasa'is sannan sai kuma zulhijja zulhijja ma kwanakinsa guda goma na farko Allah mazala yana cewa babu wata kwana a cikin kwanakin duk duniya da Allah yake so a bauta masa kamar kwanakin goma na farkon watan zulhijja a cikinsa ne kuma ake yin arafa babu wata rana da Allah yake yanta bayi masu yawa a cikinta kamar ranar arafa saboda haka watanni ne shi ma yana da hasa'is da yawa wanda manzala ya cuma idan mutum ya yi azumin watan arafa yana kyautata zato ma Allah Allah zai gafarta masa zunubansa na shekara ɗaya da ta wuce da kuma shekara ɗaya na nan gaba wanda za ta zo kuma kun san wannan kwanaki goma ita ce kwanakin aikin hajji sai al-muharram manzala yana cewa akwai wata rana guda ɗaya mai girma wanda Allah ya gafarta wa mutanen da suka gabace mu kuma Allah zai gafarta wa wasu mutane masu zuwa shine yawmul ashura'a ranar ashura a cikin almuharram take sai wanda yanzu za mu yi magana a kanta ita ce watan rajab watan rajab ya ishe ka girmanta ibada mafi girma da bayin Allah musulmai suke yi a kullum wadda babu ibada irinta a cikin wannan watan rajab aka same ta ma'ana sallah lokaci guda biyar da muke yi a cikinta ne manzan Allah ya yi isra'i da mi'iraji tafiyan da babu wani mahalukin da ya taba yi a duniya kuma har duniya ya tashi kuma ba wanda zai sake yin irinta سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريكم من آياتنا أتكون ونن وتن أكي ونن إسراء مئراج ونن تفيا ta haifar mana da babban tukuici daga wajen rabbul izzati manzo mafi girma ya zo mana da ita shine sallah lokaci Shi ne tukwicin da aka zo mana da shi daga wajen ubangiji mai girma saboda haka watan rajab a cikinta aka yi wannan tafiya wanda babu irinta saboda haka Allah ya ce to fala an kusa kun kada ku zalunci kawunanku a cikin wayannan watanni guda hudu Ayi bala tazlimu anfusakum kada ku zalunci kawunanku fi hazihi al-ashhuril muharram a cikin wayannan watanni masu alfarma li'annaha aqadun wannan shine mafi karbabawa wa ablagu fil izmi mafi isa zuwa ga zunubi min gairiha a bisa wani watanni an fahimci zancen ma'ana inda mutum zai yi zunubi a watan da yau muke ciki wanda zai yi karshen ta, to inda zai yi shi a cikin gobe to azabarsa da masifarsa ta fi ta yau shi ne ma'anar ba ma'ana inda mutum zai yi zunubi a rubuta masa zunubi guda ɗaya a wannan a yau to gobe idan ya aikata shi sai an nuka masa so ɗari ko illa ma sha Allah haka kuma idan ka aikata aikin alkhairi a cikin wayannan watannin to lada tana nunkuwa nunkuwa mafi yawa Allah ya samu dace haitin da aka ce kar a saba wa Allah a cikin wannan watanni to kai kasan kuma Allah yana so a bauta masa a cikin wayannan watanni wani shine aikin hankali an fahimci zancen saboda haka kama annal ma'asi fil baladil haram tudha'ibu li ta'ala wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min awabin alim kamar yadda idan mutum ya je yayi laifi a garin makka ala ninka masa bala'i da azaba fiye da kayi ajimeta a adamawa to haka idan mutum ya aikata zunubi a cikin watanni masu alfarman nan Allah zai azabta shi fiye da kowane watanni Shasa Allah subhanahu ta’ala wata ala yake cewa duk mutumin da ya je yayi mummunan aiki a garin harami garin da aka haifi annabi Muhammadu garin da aka saukar da alkur'ani gari mai kaaba gari mai arafa gari mai zamzam gari mai safa da marwa gari mai hajarul aswad gari mai makamu ibrahima Allah ya ce nuziku min azabin ali wallahi sai mun dandana masa azaba mai radadi dan ba tantiri a duniya irin wannan mutum babu cikakke tantiri dan iska marar kunya irin wanda mutumin da zai je ɗakin Allah ya je saba Allah an je a rage zunubi kai kuma can za ka je ka aikata zunubi bari in cike in cire gogul dina a wannan gurin billahi azimu a wannan ƙasa za ka samu takanas ta kano mutane za su tashi su tafi gari mai sarki saboda su yi sata akwai wanda ake biya musu kuɗi a ɗauki yara kanana mata a je a kai su a yi zinace-zinace da su akwai wanda za a biya wa samari kuɗi a je a yi luwaɗi da su wasu ba ba su kuɗi suna nan gungu-gungu za a ce maka kamfani wane ne kaza idan ka tafi za a nemo maka aiki ba aikin da za a nemo maka in banda fasikanci da fatirci da za a ji ai da kai wallahi azim lahi lazi la ilaha illa huwa akwai wanda suke biya wa matan aure su je su haɗu a can akwai waɗanda suke biya wa karuwai su je a hado a saudiya A kone suke biya wa yara kanana su je su hado a saudiya ni na gani da ido na a cikin ka'aba a ka'aba muna ɗawafi na ga an zo an kama mutum su ba su sani ba kemura yana kallo duk abin da kake yi a filin haramin da sai ka gani tantirin ɗan iska ya ga mace a gaba yana yana yana yana yana mata goge yanzu akwai fasiki fajiri a duniya irin wannan mutum mutum zai tafi aikin hajji akwai mata fasikai fajirai za su batawa mutane aikin hajji su billahi ne zai har suna proudin cewa ma alhaji nawa ka batawa alhaji billahi ne zai suna Allah ya sine musu albarka wani ya gaya mun sun shiga limta za su tafi saba sai matar ta tana sake da hijab duk botun ne da aribe kawai ta yi far ta bude sirara haihuwar uwarta ya ce alhaji kana bukata ne ya ce a'uzu billahi haka ya rufe idonsa har suka tafi inda suka sauka manzo Allah ya ce duk duniya ba wanda Allah ya sana a filin kiyama Allah ya ce ba wanda ya fi sana a filin kiyama kamar mulhidun fil hajji kamar mutumin da zai ji aikin hajji ba dan komai ba dan ya saba wa ubangiji Falan dole mu sha wahala a rayuwar da yanzu zamani da muke ciki abin da yake faruwa ya yi yawa saboda haka wannan aifi fi kulli ashhuris sana da Allah ya ce fala tazlimu an kusa anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikin wannan watan saboda Allah zai ɗandana wa mutum azaba Allah yana ninka wa mutum azaba kamar yadda mutum ya je aikata sabo a ɗakin Allah Allah zai ninka masa idan mutum ya aikata abin da ba a so a cikin wayannan watanni masu alfarman Allah zai ninninka masa azaba wa kala ibnu abbas ibnu abbas radiyallahu anhu yana cewa fi qawlihi fala tazlimu fihin anfusakum kada ku zalunci kawunanku ai fi kullihin ma'ana a dukkanin watanni ubangiji kar mu saba masa amma fi kulli ashuri sana ai a kowane watanni na shekara kar mu saba masa sun ikhtassa min zalika arba'ata ashurin sai Allah ya sake zaban wasu watanni guda hudu a ciki to musamman wayannan watanni to ina yi muku kashedi kar ku saba mun a ciki Allah ya kiyashe mu faja'alahunna Allah ya sanya su haraman haramun ne kwata-kwata mutum ya kusanci sabon Allah a cikin wannan watan wa azzuma jurmatihinna Allah ya sananta zulai fuffukansu a cikin wayannan watanni wanda zai azabar su da masifar su Allah ya sananta su ja'ala zambu fihinna a'zamu Allah ya sanja laifi a cikin wayannan watanni mafi girma wal amalu salih kuma kyawawan aiki wal ajru da kuma sakamako a azamu kuma su ma hakan mafi girma inda za ka yi azumi saboda Allah kwaya ɗaya a cikin wannan watan to ya fi kai a wasu watanni inda za ka yi nafila a wannan wata mai shiga to ya fi a sauran watanni inda za ka yi sadaka a cikin wannan watanni ya fi kai a sauran watanni saboda me saboda alfarman watanni kamar yadda yau juma'a duk abin da za ka yi Allah ya fi sonsa ya fi ninkuwa to a haka kuma a watanni kuma wayannan watanni su ne mafi girma siyamun rajab azumin watan rajab iyayenmu allah gafarta musu dattijai na kirki yau ibadan ya zamanto iyayi da son zuciya kawai sai mutum ana abin alheri sai zo ya ce maka ai bidi'a ne annabi bai yi ba annabi ya hana shi kuma zunzurutun tantiri rikakken jahili ne iyayenmu shahinanmu idan watan rajab ya kama to idan suka kama azumi ba za su bari ba har watan zai kare watan yana karewa su yi tazarce su shiga watan sha'aban su kama suna yi watan sha'aban yana karewa dama kuma ramadan ne kaga wannan kan wajibi ne sai su yi time suna wata uku sur a jere ana azumi to akwai dalili ko babu dalilai akan wayannan azumuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wayannan azumin rajab siyamun rajab azumin watan rajab Kala Usman ibn Hakim, Usman dan Hakim yana cewa sa'altu Sa'id ibn Jubairu, na tambayi Sa'id dan Jubairu an saumin rajab yaya azumin watan rajab yake wani aunu yau ma izin fin rajab sai aka yi dace a ranar muna cikin watan rajab in ji usman kala sai jubairu yana cewa samitu ibnu abbas radiyallahu anhu ma ya kulu na ji da kunne na ibnu abbas tarjumatu zikir yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sirri da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance ya sumu yana azumin watan Rajab hatta naqulu la yuftiru har muna cewa annabi bai sha ko so daya a cikin watan Rajab to da Allah bai ba wa yake magana nan Ibnu Abbas wa yuftiru wani zamani yana cin abincinsa a watan rajab hatta na kulu la ya suma hatta muna cewa bayyan azumi rawakul arba'a malaman hadisi cikin guma guma malamai guda shida guda hudu sun ruwaici wannan hadisi kaga dai ko kuri a za a yi mutum hudu da mutum biyu ai hudun nan sun kada su aiko kamar yau da ake yin shari'o'in gwamnoni to wayannan alkalan ko su nawa ne in aka ce su shida ne hudu sun ce abu kaza gwamna kaza shi ya ci biyu suka ce ba su yadda ba na hudu na shi za a dauka to ko a zabe haka ne to wayannan malamai su suka kawo wannan hadisin manzon Allah yana yin azumin watan Rajab hatta muna cewa bai ya sha a wani kuma zamanin shi kuma abin da ake ce sunna ba wai maimaituwansa ne sunna ba a in an ce annabi ya yi so ɗaya to ya zama sunna ba maimaituwansa ba ne a ya yi so ɗaya to ya zama suna. ya ga ana yi ya zama suna. ya ce ai ya zama sunna saboda ka kai idan ba ka yi ka bar mutane su yi aikin alkhairi kar ka zamanto manna illil khairi mai hana alkhairi salati goma kace bidi'a ne za a yi azumi kace bidi'a ne an zo za a yi zikiri a cikin masallaci kace me za a yi mu kuma Allah ya ce wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni kai kawai daga Ramadan sai Ramadan manzala yana azumi litilin da alhamis manzala yana azumi a kowane wata kwana uku manzala yana azumi kwana uku darare fararraku sha uku sha hudu sha biyar manzala yana yin azumin kwana goma na watan zulhijja da na faɗa to kai wanne kake yi to in ba za ka yi ba ka yi shuru mana ka bar masu yi su yi mun gode wa Allah mun rayu tare da masu yi mu ma kuma mun gwada mun gani ba so ɗaya ba shukurar la fahara wata uku to me ya sai me wata uku Allah da ya ce ya halicce ka dan bauta masa manzo Allah zai tashi da daddare har kafafuwansa suna kumbura nana Aisha ta ce masa ya rasulullahi Allah ya gafarta maka zunubanka na farko da na karshe me kake nema manzo Allah ya ce nana Aisha an zo wajen kika ce Allah ya gafarta mun zunubai na na farko da na karshe duk duniya wa Allah yayi wa irin wannan in ba ni ba afala akuna abdan shakuran ni ko bazan zamanto bawa mai godiya ba in tashi har kafafuwa na su kumbura don in gode masa to kai yanzu baka da abin da zaka gode wa Allah kai azumi sai Ramadan sai Ramadan ka kwanta da daddare ba abin da kake kada min shari da tusa har asubahi sai an buge ka kafin ka tashi da bari fito muku da karatun salala addini billahi ne zai aiki ne tukuru ba bacci ba ne, ba kasala ba ne. ba iyayi ba ne ba dogon gemu ba ne ba wando doki dankali wannan aikin banza ne ka zo ka yi juyi in ji abu sufaye ka ji yunwan wanda na ji ka goga goshinka ka kaba a kasa sahabbai ba rogaye kai kana tsammani in yau ne za a fito a yakin badar da kai ne kai kana tsammani ka je ka dubi tarihin badar ya yake to wannan hadisin azumi watan rajab ya tabbata manzan Allah yana yi akwai hadisi dogo eh wanda an karbo daga mujibatul bahili shi mujibatul bahili nan ya zuwa ziyarci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai sake dawowa wajensa ba sai bayan shekara guda yana dawowa sai manzan Allah bai gane shi ba sai ya ce manzo manzala amma ta ni ya rasulullahi baka gane ni ba ne? kala wa man anta waye kai yace ana bakili wa allazi jituka amul awwal ni ne wanda na zo maka bara ya rasulullahi sai Manzala ya ce a ah, ma gayyaraka me ya canja ka wa kad kunta eh, hayati hasanul hay'a kana da kyakkyawan haia? amma yanzu duk ka kwanje me ya faru ku ji abin da sahabi manzon Allah ya ce قال ما أقلت طعاما منذ فارقتك illa بليل tun da ba rana zo na tafi a wajenka wallahi ban ci abinci da rana ba sai da daddare me yake nufi kenan shakara tur yayi yana azumi manzo Allah ya ce masa dan bid'a manzo Allah ya ce masa ka aikata haramun a'a abinda manzon Allah ya ce masa fa qala sallam lima azabta nafsaka me yasa ka azabtar da kanka kaga ba haramun bane shi yasa malamai sun yi ittifaki in zaka kaura cewa kwanakin da aka hana azumi a cikin su ko zaka yi shakara kana azumi ba haramun bane Allah bai hana ba kai rogo ba zaka yi ba ka bar ba mazaje su yi sai manzo Allah ya ce masa to kai azumi watan Ramadan kowane wata kai kwana ɗaya kaji yadda ake yi ake jan daga da jarumi mai bauta wa Allah ya ce ya rasulullahi in wuce nan mana a ce kowane wata kwana ɗaya iri na ya ce to kai kwana biyu ya ce na wuce nan ya rasulullahi to mai azumin watan shekara a ce ya yi kwana biyu a wata ya ce na wuce nan ya ce to kai kwana uku ya ce ni kwana na fi nan ya ce to ka yi azumin watan ramadana kuma ka azumci watanni masu alfarma hadisi gashi nan waya ruwaito rawahu abu dauda wa ahmad wan nisa'i hadisin kuma na azumin wata sha'ban dalilin da yasa ake jera watanni uku ake azumi nana aisha ta ce ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه fi sha'aban kana sumuhu illa kalilan, bal kana sumuhu kullahu rawahul arba'a shi ma mai karfin dobi doki arba'in ne malaman hadisi guda hudu cikin shida suka rubuci wannan hadisi dana aisha ta ce ni ban taba gani ba manzon Allah yana azumin wata cikakke in ba ramadan ba kuma ban taba gani yana yawaita yin azumi a cikin wani wata kamar yadda yake a watan sha'aban ba kana yasumuhu illa kalilan yana azumtan watan sha'ban dan kadan yake ragewa sai daga kace kai bal bari ma dai kana yasumuhu kullahu yana azumtan watan sha'ban gaba dayanta hadisin ummu salma ita ta fito da zancen fili tana cewa ma ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu shahraini mutatabi'aini illa sha'ban wa ramadana mu yi mu gani shi ita kuma wa suka ruwaici hadisinta rawahu tirmizi bi sanadi hasan imamu tirmizi da sanadi ingantacce ummu salma ita ba matar manzon Allah ne tace ban taba gani ba manzon Allah yana azumtan wata biyu a jere mu tabi aini illa sha'ban wa ramadan sai sha'ban da ramadan fa in muka dauko hadisi mu na rajab da yanzu muka dauko hadisai wannan guda biyu na iyaye mu na matayen manzon Allah guda biyu na nana Aisha da na ummu Salma manzon Allah ya nuna yana azumtan Sha'ban da Ramadan a jere masu yin azumi wata uku dalilai ba su tabbata ba to saboda haka daga karshe yan uwa a gurguje manzo Allah yana cewa Rajab shaharullahi ita Rajab wata ne na Allah wa Shaban shari Shaban wanda zamu shiga na gobe wata na ne inji manzon Allah wa Ramadan shaharu ummati watan Ramadan wata ne na al'umma na watan da ake yanta al'umman sa dewa a ciki shi yasa manzar ce watan al'umman manzon Allah ne Ramadan sannan daga karshe manzo Allah ya ce man sama yauman duk mutumin da man sama yau min rajab wanda ya yi azumin kwana ɗaya a cikin watan rajab kamar ya yi azumin shekara guda ɗaya in ji manzon Allah mutumin da ya yi azumci kwana bakwai Allah zai rufe masa kofofin wuta guda bakwai in ji manzon Allah wanda ya azumci kwana takwas a cikin watan rajab Allah zai buɗe masa kofofin aljanna guda takwas ya zabi duk wanda yake so ya shiga a cikinsa wanda ya zabi ya azumci kwana goma ashara yau man. lam yas'alullaha shay'an illa aqahu ba zai roki Allah wani abu ba duk girmanta billahi ne na ransa muku da Allah idan baka yadda baka goda mun mun goda mun gani sa wani bukatar ka gobe ne watan zai kama kai kwana goma sa bukatar ka gani idan bata biya ba kwana goma ba abinda zaka roki Allah Allah bai baka ba inji Muhammadu Rasulullahi wanda ya yi azumin kwana goma sha biyar a cikin watan rajab duk zunubanka Allah zai gafarta maka in ji annabi Muhammadu. Man zada zada kullahu wanda dai ya kara akan goma sha biyar din to Allah zai kara masa Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya sare mana Allah ya fattaha mana sharri bala'i masifa mu gani mu Allah ka raba mu da su yau za a yi hukuncin jihohi kusan guda uku ko hudu na zaben gwamnoni da aka yi a kotun koli Allah ya sa wannan abin da za a yanka shine mafi alkhairi ga al'umman jihohin Allah kuma kar ka bari wani fitina ya tashi don wani bai samu ba abin da duk mutane ba su fahimta ba duk gwamnan da yau aka ce shi ya ci ba wai 100% gaskiyarsa ba ne ya ci wanda ya faɗi ba wai 100% rashin gaskiyarsa ba ne ya sa ya faɗi zaben gwamna ko zaben shugaba a Nijeriya, ba wanda zai zama wani gwamna a kasan nan bai yi ba gudi ba karya yake yi ba wanda za a zai yi zaɓe ya zama shugaban ƙasa ko gwamna ko sanato bai ba cin hanci ba ko bai sayi jami'an tsaro ba ko bai sayi jami'an ma'aikatan INEC ba babu shi kariya ne ta saboda haka in mutum ya fito yana cewa ya kamata a yi adalci personal interest nasa ne yake karewa so saboda haka san makal manzo Allah yana cewa falqat falqatul wal maqtul fi nar wanda yayi kashe rai wanda suka dauki takobi suna fada tsakaninsa da wani wanda ya yi kisan da wanda aka kashe manzo Allah ya ce duk yan wuta ne sabai suka ce sunai wannan kamshi ya yi kisan wannan dare shi jahannamu ne mun yadda amma fa ba ma balul makutulu me ya faru da shi wanda aka kashe manzo Allah ya ce illi annahu kana kharisan li qatli akhihi shi ma yana kwadayin ya kashe dan uwan ne wannan dan uwan ya fi shi karfi ko ya fi shi dabara ko ya fi shi kuɗi aka kai ya samu ya kashe wannan ɗin to shi yasa wannan ma ɗin idan ka ci abin nan naka ba wai gaskiyan ka bane a ko ka fi wani kuɗi ne ko kuma a ce kana da gold fada ko kuma ka sayi alkalai ko kai wani aru shine abin da ya ka zama yi kayin nasara a wannan kotun ba wai gaskiyar ka bane malam kai ma azzalimi ne kai ma barawo ne kuma in ka hau tamma gautan ne duka ja ne ba wanda zai hago zai zalunci al'umma ba ba wanda zai hago zai sata ba to sai me ku zo kuna kashe kawunanku don kawai kai wannan fatin ka ne ba muke karewa a wannan fatin ka ne kana son wannan shugaban to kana son sa shi azzalimi to ya za ka yi to saboda ka yan uwa muna gaya wa mutanen Kano musamman wallahi tallahi ku zauna lafiya duk wanda Allah ya zaba ku bi shi shikenan a zauna lafiya duk yadda wanda ya zama to da shi ma zai yi abin da ya ga dama ne kuma ila salatukum yarhamu